وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أشرين دقوق رمضان هجرات منزن الله صلى الله عليه وآله وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai sha biyu ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da shida muna wannan masallaci na albarkawa ci gaba da tafsiri cikin tsorata safat muna kisan annabin allah iliyas ci gaba malam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 ya ci gaba da yin ma mutanensa mutanen ba'alabak wa'azi bayan ya nuna musu yaya za su bauta magunki su ban Allah mafi kyauta ta halitta ya ci gaba da cewa Allah wanda ya cancanta ku bautawa bauta ta gaskiya ta hakika mai kyakkyawan sakamako wanda za a tsira duniya da kiyama shine Allah yani al-ma'budu bil haqq al-mustahiq lil ibadati jalla jalaluhu wa azza sanahu rabbukum afwa rabbukum akwai qira'a da take cewa rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalun amma habtu rabbukum ubangijin da za ku bautawa shine Allah ubangijin ku mahalicin ku wanda ya rine ku tun ba ku zan shay'an maskura ba حتى أصبحت بشرا أو أصبحت بشرا سويا ورب آبائكم الأولين kuma shine ubangiji mahalicin iyayenku na talatinin tun farko ainihin iyayenku da kakanninku da kakannin kakanninku shine mahalicinsu shi ya cancanta a wajen ubangiji shi ya cancanta ya zan yana da uluhiya haƙi na abauta masa shi ya cancanta in an tashi bautan abauta masa shi kaɗai da ihilasi kada a haɗa shi da kowa wajen bautan bayani ya fita sarari shin sun yadda فكذبوه فإنهم لمحضرون suka فكذب tashi, suka muzanta shi suka yi ƙoƙarin duk abin da za su iya na cin mutuncinsa Allahu akbar Allah ta'ala ya ce fa'innahum lamuhdarun gaba ɗayan ƙwansu, da kwankwatansu za su mutu za su yi zaman barzahu cikin bala'i za mu tashe su yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim za mu halatto da su fagen tashin alkiyama mu yi a akan hisabinsu daga nan a ba su sakamakonsu da hannunsu na hagu su zama ashabul mash'ama a yi masu azabar da ya dace da su a jahannama uqubar da tafi kowace uƙuba Allah ka kare mu barin wutar jahannama إلا عباد الله المخلصين استثناء amma fa banda ibadallah bayin Allah a'a wanda ya zama bawan Allah ya ci riba ya samu nasara wannan kakarsa ta yanke kaka ya ji daɗi ba shi da sauran bakin ciki domin bawan Allah Allah yana kula da shi yana ba shi tsaro na musamman yana ba shi kiyayewa na musamman kuma baya kukan wani abu face Allah subhanahu wata'ala ya gabatar da shi zuwa gare shi a bayan Allah ma ba kowane mai da'awa ba fa kullun yad'i waslan bi layla wa layla la taqiru lahu bidhaka idha ishtabaka an fi ni'alim tabayyana man baka mimman tabaka ba da ka faɗi sai zan kai ne bawan Allah ba yanzu ta kai ma an tashi walakanci sai a ambaci bawan Allah ce kaga ɗan bawan Allah nan ko lokacin da mutum yake nuna shi ba komai ba ne ko yana ƙoƙarin ya nuna to ɗan bawan Allah da ni kai bawan Allah ya fi kowa izza ya fi kowa karama ya fi kowa matsayi ya fi kowa daraja shi yasa Allah ya zaɓan mafiyayyen halitta ba daɗinsa, masoyinsa abin ƙaunarsa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya ce subhanallazi asra bi abdihi laila من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إمام الشافعي ينكى ومما زادني شرفا وفيها وكدت بأخمسي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد لي نبيا أجن ديكارا من درجة نجنائسة إسا ما كما تنيما إن بودك فدا in fankama amma ba na alfaharin da ɗan adam ke yi da duniya ba a kasantuwa na na shiga cikin waɗanda Allah ya ce bayinsa قل يا عبادي ala أسعفوا على أنفسكم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا to shiga na cikin wannan sai na ji ni na hau sama na ɗaukaka har na kai ga surayya babbar taurar wannan mai daraja da mukan ce mata kaza da 'ya'ya hmm. saboda na shiga cikin bayan Allah kuma na samu sharafi na samu manzili na tsawoni daraja manzo na ne Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ce wannan abu yayi mun dadi yayi mun dadi domin khairun nabi ko khairul anbiya al'umman sa khairu umma kuntum khairan ummatin ukhrijal lin-nas abayin al-mukhlasin masu tsankace ibada masu tsankace addini masu tsankace aqida masu tsankace aiki masu yi dan Allah akhlasu lillahi ta'ala al-ibadata wa akhlasahum wa hakassahum bi rahmatihi jalla jalalu. to su kan ba za a halatto da su cikin azaban Allah ba ballahumul ajr was sawab za a ba su gwaggwaban lada da sakamako mai kauri Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu cikin ibadahul mukhlasina waɗanda ya tsankake zuciyarsu ya tsankake aniyarsu ya tsankake ayyukansu ya tsankake zantuttukansu ya tsankake halayensu suna magana da abin da yake so ne su gani da abin da yake so su ji da abin da yake so su taka su taɓa abin da yake so jalla jalali na'am وتركنا عليه في الآخرين وتركنا مكبك كاوان أنبتو عليه كالنبي الله إلياس في الآخرين ga waɗanda sun kabiyo bayansa al'umma daban-daban in an ambace shi sai mu ce alaihi salam mu yi yabo gare shi saboda yana cikin bayin da Allah ya tsarkake سلام على آل ياسين سلام amincin Allah ya tabbata babba babba ba shi sa aka kawo shi na kira ala ali yasin Allahu akbar da wannan bawan Allah Iliyas ko kace Iliyas ko kace ali yasin tamam Ai, kamar yadda muka yi mashi wannan sakamako ta rahama muka yi masa baiwa da gida na girma na aljanna to haka muke saka kama duk wanda ya kyautata imani ya kyautata aiki ya kyautata hali ya kyautata mu'amala ya zama mutumin kirki bawan Allah na'am إنه من عبادنا المؤمنين إنه hakika wannan bawa namu yana daga cikin bayinmu masu imani da mu masu imani da abin da duk aka gaya masa na yi ko ya bari yana imtisalil awamir yana ishtinabin nawahi haka ake son kowane mai imani a gani a ƙasa ليس الإيمان بتمني ولا بترجي ولكن ما وقع في القلب وصدقه العمل إيماني باتوتيا بشي ba abin alfahari a fatan baki ba ne tab imani na gaskiya yana tabbata a kokon zuciya sannan a duk wata kaɓa mumina ce tana abinda Allah ya umarce tana nisantan abin da Allah ya hana wannan shine iska na Iliyas. Allah ta'ala ya haɗa mu da shi a gidan aljanna na'am wa inna da minal mursalin sai aka goya da kissan annabin Allah Lut annabin Allah Lut yana daga cikin wanda suka yi imani da annabin Allah Ibrahim kuma ana cewa sanda ya yi hijira tare suka tafi tsakanin inda yake zaune da inda ibrahim ke zaune ba nisa kwarai Allah subhanahu wa ta'ala shi ma ya mai da shi annabi manzo kamar yadda yake gaya mana yanzu wa inna luta lallai luta alaihi salam kun ga saboda ana jingina wannan bannan ana cewa luwaɗi sunan annabin Allah ne sai muka guji sunan tun da ka tasowa ne ka ji ya sa maɗan shi ludu ka taɓa ji? to suna ne mai kyau eh suna ne mai kyau an gane ko ba a gane ba Allah sa mu gane mu rinka sa ma 'ya'yanmu kamar yadda muke sa masu sunan annabawa da salihai saboda in ba a gane ba kana sa ma ɗanka to wallahi sai ka canza domin fitinan yara kawai zai ishe shi ka gani? to alwa'ayul islami shine zai sa in an gane kaga ai ai alqur'ani duk inda ka je maganan wannan yakan kira shi fahisha ne ko itiyanu zukur duk da malamai sun ce ba laifi ba ne a ce alluwak ɗin amma dai alƙur'ani bai ambaci shi da wannan suna ba wa inna lutan lallai annabin allah lutu manzo ne laminar mursalina yana cikin manzannin da allah subhanahu ya aiko shi cikin bani isra'ila ɗaya ne daga cikin 'ya'yan annabi ya ko jikoki da tattaba kunni domin kada mu manta an aiko shi ne zuwa ga wane bani isra'ila kamar yadda malamai suke cewa mai ya auku to nan an ɗan walƙiya ne wajen tarihinsa ba a buɗe ba shi matsalar da ya samu bayan ci, mutanensa suna bin maza ƙazamai ne na inna ha domin wanda yake zai nutso a shadda kaga zai kamo kifi ana kama kifi a shadda to sai wani ya nutso ya ce ya zo da taru da koma har da fatsa zai yi su a shadda kaga maimakon ya kamo talwada to zai kamo tsutsotsi ta hanci ta baki saboda haka kafin ya fito cututtuka daban-daban sun same shi to haka wancan sakaran saunan sahuhun sha-sha-shan mai bin tukunyan kashin maza amma ka lalace wallahi ban kawara kawai gwalho an gane ai in ba ban kawara ba gwalho mai girman banza shine gwalho in ka yi kaji lokacinka ana indilis ka san gwalho an gane ko a ce da girmanka kaman kana da hankali kuma ga ka a yanka shi kake nutso kai co girma dai ya faɗi inda da shi wallahi kuwa inda da girma to da ya zube da ya zube sannan ya fito ya ta gunnani yana da babbar riga yana karya kube wai ga maza sun zo ko ga manya sun zo ko ga yallaɓai ya zo ko ga wani rubul ya zo bayan ya gama juya 'ya'yan mutane ta baya yana lalata su lalatacce ido kuru-kuru Allah ya sawaƙi to sana'an da mutanensa suke yi kenan Los alaihi salam ya yi masu wa'azi ya yi masu wa'azi ya yi masu wa'azi amma ina kamar ana ƙara wa masarata taki kamar ana ƙara ma wuta da take cin yayi fetur to akwai matarsa ita ma ja'ira tana goyon bayan wannan aiki ba ta ko kishin matin ta kanta ko baki aka yi a gidan annabin Allah lutu nan da nan za ta ɗauki mayafi ta fita ta je ta ce ma ƙungiyar to muna fadan baki kyawawa har lokacin da Allah ya tashi hallakar da su ya aiko mala'iku ne aka tura su wajen annabi ibrahim ke mashi bishara zai samu haihuwa daga nan suka ce an tura su alƙaryan annabi no birnin annabi lo'u ba hallakar da mutanen gari sayidina ibrahim yake inna fi ha قالوا نحن a'lamu بمن فيها a wannan kasa da kuka ce za ku juye ta da izinin ubangiji akwai lutu a ciki shine farkon wanda ya yi imani da da'awata mala'iku suka ce mun fi ka sanin wadawa ke ciki don allah ya yi mana bayani to lokacin da suka tahi mutanen gari da ta kai musu labari mun yi kyawawan bakin samari samari kyawawa son kowakin wanda ya mata da gaggawa suka taso suka nufo gidansa a kungiyance a ɗaiɗai Saidina lutu alaihi salam suka zo za su shiga ya tara ƙofa 'yan ta'adda za su bangaje shi ya ce ku yi haƙuri ku yi haƙuri ƙina ne falatuk da huni kada ku kunyatar da ni kada ku tozartar da ni a laisa kuma ajiyar mashi yanzu cikinku ba za a samu wani bawa na Allah shiryayye da za ku daina wannan aiki ba a lokacin da suka ce za su yan ƙunƙuri sai bakin nan suka ce ƙyale su lulu kyale su bakinka ne amma su aka turo mu wajensu shele mun zo ne mu hallaka su gaba ɗayansu sai da na lutu ya ce yaushe aka ce a salatin fari ya ce don allah ku hallaka su yanzu na huta suka ce ah, shekaranka nawa kana fama da su an ce maka gobe da sassafe ka kosa alaisar su buhu bi dan bi yayi abin da zai yi sunki yana haula ibanati kunna atahharu lakum ga matan gari ƴaƴana annabi uban kowa ne ku aure su sun fi muku tsarki da kwanciyar hankali da fa'idoji da ake samu ka ƙara lafiya sannan ka samu zuriya can ka kwashi cuta sannan ka tashi da zunubi to shine Allah subhanahu wata'ala ya ce in gari ya waye da afalatun fari kai da wanda suka yi imani da kai ku ba ƙasar amma matarka ya shaidaniya wanda ba ta akan ka ta imani ita ba za ta fi ba illa ma'ataka kana min algajiri a wata aya nan kuma ga yadda ya kira ta nan إلا عجوبا في الغابرين to Allah yake idan najena kusan da muka tsaishe shi barin halaka da ahalinsa waɗanda suka yi imani na gida da waje ajma'i na gaba ɗaya ta bi su fa amma Allah ya ce duk kakwi waige kada ku waiga duk wanda ya waiga ba za a da ba to da yake ita dama ba za a da ita ba da ta je gugugugugugugu sai ta waiga sai aka ja da ita aka hada illa a juzan sai wata uwar gulma tsohuwa kun san uwar gulma ko din da ka ji uwar gulma wata ta kwankwasashiyar tsohuwa ce mai iya shiga gidan mutane ta raba ango da amarya kai uwar gulma ba ki ji daɗi ba wallahi ɗaɗi inda ake abin arziki sai ta mai da shi na tsiya da kini bibinta da gulmanta da kisisinanta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yadkhulul jannata qattatun annamimi bai shiga aljanna da annamimiya Allah ta raba mu da annamimanci silgabirin tana cikin wanda an ka wanzar aka basu aka hallaka Allah ka kiyaye mu to jama'a wannan ba darasi bane kasantuwanka da mutumin kirki in baka zan mutumin kirki ba wallahi ba zai amfani ka ba gobe kiyama za a ce wamtazul yawma ayyuhal mujrimun awari awari ƙwarya ta bi ƙwarya yawwa akushi ya bi akushi masu imani dama marasa imani hagu sai a yi ashabul yamini wa ashabul shimali sai ai ashabul maimana da ashabul mash'ama ya eh, yan wuta da yan aljanna yan albarka da tsinannu Allah ka sa mu cikin yayan albarka to bayan an halaka fa ثم دمرنا الآخرين ثم sannan muka rugurguza muka dankake muka yi jaga-jaga da sauran domin wani irin azaba da aka yi masu mai ban tausayi inda ana tausaya ma mushirki Allah ya umarci mala'ika ne ya ɗau ƙasar gaba ɗaya tun daga ƙasasha a tallafa ta a sama da ita irin damben yaro sai da nunawa Allah na buga shi da ƙasa eh, kuma wai ga malami yana Allah ba a sama yake ba har yaro ma da fitira irin tasa ya san Allah yana sama ne in ya kada dan uwan shi zai ce wallahi sai da na daga shi na nuna ma Allah ko ba haka wani eh alwalad bi tizratihi allati futira alaiha ya san Allah na zama ne amma ga wani wai shi ya yi a kai shi wai hadisi a akai shi na Allah ba yana sama ba ne. to yana gidanku ne kaji magana iri iri malam a amintun man fi sama'i kashi Allah a antum alamu amillah kashi Allah sani ne ya ce kun aminta wanda ke sama ya aiko maku da hasiba sassa ta alamu na kaifa na biyu a kai ka zo ka ce ai Allah ba a sama yake ba ba ka ikon Allah kashi ɗari da kashi karambani Allah ya ganar da wanda bai gane ba subhanahu wata'ala ya ce haka muka dankace saura na'am وإنكم لتمرون alaihim musbihin wato yanda aka yi masu abin fa ba kyau yanzu a ce ko gida ne aka ce an babbako shi an kife da mutum ai kaga bala'i ya kai iyaka balantana ƙasar gaba daya ai sama da ita kuma a kife ta sannan a yi masu ruwan duwatsu a jajjage a ji an na'aliyaha safi laha wa amtar na alaihin hijaratan min sijilin aka Allah ya masu jalla jalaluhu wa innakun annabi na wa'azi a lokacin yana gaya wa ƙuran shawa kamar yadda muke wa'azi a yau muke gaya ma junanmu ce wallahi ku da kanku kun san wannan tarihi لتمرون عليهم مصبحين kuna wucewa ta gidajensu da a salatin fari rana ta fito ba kuma gama wucewa ba za ku tafi fatauci an gane ai wa innakum latamuruna alaihim musbihina wa bil-laili kuma akwai mm-hmm. mm. wa laili kuma kuna bi ta hanyar su da dare lokacin tafiye-tafiyenku da fataucinku eh in za ku sham ko za ku wata ƙasa kuna ganin yadda gidajensu da gine su Allah ya wazaza da shi wabi'in ma'arsalatin wa kasirin mashi riyoji duka sun tashi aiki babu wani abu wanda za a ce ma dalla sai na tir Allah wadai to wannan bai ishe ku aya ba bai ishe ku dalili ba bai ishe ku ɗaukan izina ba a falata aqiluna shir da ku ba za ku yi hankali ku yi tunani ku san Allah yana ɗaukan fansa ga wanda ya kafice masa ba wannan a takaice aka kama ni kissa ta annabi lutu alaihi salam Allah ya goya da wata kissan manzo daga cikin manzani kamar haka wa inna yunus shi ne yunus bin matta allahu akabar annabi ya yabe shi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wani hadisi ya zo cikin sahihul bukhari inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma yan bagi li abdin an ya kula ana khairun min yunus bin matta bai kamata wani bawa ya ce na fi yunus dan matta daraja ko matsayi a wajen allah ba me ya yi yunus shi yunus allah ta'ala ya kara masa aminci an aika shi zuwa wata al'umma a matsayin manzo ya kiraye su zuwa bautan Allah ɗaya su daina bauta ma wani ba shi ba ya yi wa'azin ya yi wa'azin ba dare ba rana har ya gajiya sai ya yanke makansa da kansa cewa waɗannan mutanen jairai ne takadarai ba su yi imani ba ba su da niyan imani sai yanke kauna daga imani sai ya fushi sai ya ba kasar to shi annabi ne na Allah kuma manzo Allah ya ba shi umarni ya je yi wa'azi idan ya yi wa'azi an ansa ko ba a ansa ba ba shi ba ne lasta alaihim bi musaitir wa ma'ala rasulina illal balagul mubin don haka bai da daman ya tashi daga wajen ko ya daina wa'azi sai da umarnin Allah nan ne ƙadiyyar take to bai saurari umarnin ba san Allah da zafin ana saba ma Allah ya fusata sai ya bar ƙasar yana bari sai masu hankalin cikinsu ba su san ya bari ba maimakon annan ko musu azaba sai Allah ya sa imani a zuciyarsu ƙwansu da ƙwanƙwatansu duk sai suka haɗu suka yanke shawara bawan Allah nan mun san gaskiya yake gaya mana mun wahalar da shi amma haka yake ta fama da mu kullum magana ta gaskiya mu je gaba ɗayan mu kwanmu da kwankwata mu mu miƙa wuya mu imani duk sai aka amince a haka aka shafa shi ba shi baya ta haihu ko an bar baya da ƙura ko an yanka ta tashi duk dai Hausa ta muke an gane ai to da ya su ina ya nufa iz abaka إذا بقى إلى a lokacin da ya gaggawa cikin fushi da damuwa ya bar jama'ansa ilal fulk ya je shiga jirgin ruwa almashahuni wanda ke cike da fasinja ya je ma aka ce to a kara shi fasinja ta cika amma dai zai iya samun waje kasan ko an cika akwai wata ya kujera ko da aka makala ta a gefe a ce zauna to sai aka yi mashi alfarma tare da fasinja sun cika aka ce a ɗauke shi da gani shi mutumin kirki ne da tijan arziki to ya shiga aka kama tahiya ana ta bugawa ana ta bugawa ana ta bugawa a'a an tafi tsakiya sai jirgi ta shiga tangantangar za ta kifi direbobi duk suka yi abin da za su iya jirgi za ta kife duka da mutane yau ne ya ce kai komi aka yi akwai gujajjen bawa sai wannan ya dubi wannan kowa yana ganin ba bawa ashe ana nufin bawan Allah ne da ya tashi abun da Allah ya yi mishi umarni ya zauna ba tare da izini ba ya zama budajjen bawa aka ce wane ne budajjen bawa kowa ya shiru bai san shi ne ba da ya ce ni ne to jama'a tun da dai budajjen bawa ya ƙi nuna kansa to za mu ɗauki matakin da ya dace domin mu gano shi da a hallaka duka gumma shi mu jefa shi to sai aka ce mene fasahama fakana min almudhabin fasahama mahaya jirgin nan sai suka yi ƙura'a a bagaddama da aka yi ƙuri'a sai ta fada kan shi sai to shi kenan bawan Allah sai kai haƙuri yawwa dubu ba za ta hallaka ba har da kai gane kai ka tafi aka saka shi a cikin teku fakana min hazina, sai zan yana daga cikin wanda ƙuri'a ta hau kansu aka yi nasara a kansa to shi kenan Allah subhanahu wa ta'ala irin tsarin da ya yi kenan ana saka shi a ruwa sai karatu ya canza kamar haka ai ana jefa shi daidai da wata ƙatotuwar kifi ta yi hamma kawai sai ya shige falta kama hulhutu sai kifi ta lakwane shi ya lakwane shi kuma da yake Allah ya so ya nuna ikonsa ba ta kakkarye kasusuwarsa ba ba ta yi masa wani lahani ba sai ya zan kamar ka sa kayanka cikin jaka ba tare da ka ba aka ya zauna a cikin kifin nan da izinin Allah wannan ke mai ke nuna maka abubuwa da yawa na ɗaya idan Allah ya ce maka baƙi ne ka bashi a baƙin shi kada ka ce za ka sa ra'ayi ko kwasfari ma ka mai da shi wankan talwata ko fari-fari ji ma'ana ka tsaya haisu amurka Allahu وتجتنب المكان الذي hakan Lahu. sa'annan in kai na Allah ne to ko cikin tsanani Allah sai ya bambanta ka ya ba ka samu a yana cikin tsanani ne amma kifi ba ta murkushe shi ta kakkar ya kashe shi ta taune ba ya ya haifazka idan kana son tsaro na hakika ka kiyaye dokokin Allah Allah sai ya tsare ka to haka Allah subhanahu ta'ala ya ba shi irin wannan tsaro mai yasa aka jefa shi a ruwa mai yasa ya shiga cikin cikin kifi wa huwa mulim saboda ya aikata abinda Allah ke zarginsa mulim ay atin bima yulamu alayhi Allah ta'ala ya kara masa ira da aminci na'am فلولا أنه كان من المصدقين شوف wannan shine hukuncin da Allah ya hukunta shi yasa ai ana gaya wa annabi ne sallallahu alaihi wasallam ma'anarsa da kai ma wanda kake jin ƙwa'ani yanzu lokacin da kake wa'azi kakai fushi ka ce ka daina shiryar da al'umma ka daina faɗa masu gaskiya ba daidai ne ba shi yasa ai cikin suratul qalam zaka ji Allah ta'ala yana cewa rasulahu sallallahu alaihi wa sallam fasbir li hukmi rabbik wa la takun ka sahibil huti idh nada wa huwa makzum laula an tadarakahu ni'matun min rabbik lanabidha bil ara'i wa huwa masmum فاجتباه ربه فجعله من الصالحين كي هكري da duk hukuncin da ubangijin ka ya ƙaddara maka kada ka yi gaggawa kada ka yi gajin haƙuri kuma kada ka yi fushi da jama'anka kamar yadda bawan allah nan ma'abokin shiga cikin kifi ya fushi lokacin da ya wa'azi ya da'awa ya cika da hushi shine makzum alkazm wal kazimin alghaiba ce ba din ni'iman Allah ya haɗa da shi ba wallahi da an hallaka shi an jefar da shi a daji yana abin zargi amma sai Allah ya zaɓe shi tun da manzo ne shi ne ya so ya nuna jalla jalaluhu ta wannan hanyar shi mu ma muna amfana ya mai da shi cikin mutane manzanni kuma na gangaro falaula annahu kana min almusabbihin badin Allah ya sa shi cikin masu yawai ta tasbihi ba shi tun usulinsa mai yawan sallah ne mai yawan bauta ma Allah ne mai yawan azkar ne ciki yawan yawaita tasbihi la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minaz zalimin haka yake yawaita yi kamar yadda cikin suratul anbiya ita nuna fanada fi zulumat hatta da yaji shi cikin duhun teku da duhun cikin kifi sai ya rinka neman agaji daga Allah yana cewa la ilaha illa subhanaka inni kuntu min zalimin ya Allah kai ne ɗaya abin bauta ba wanda ya cancanci bauta in ba kai ba tsarki ya tabbata gare ka barin aibi ko na ƙasa na tabbata ina cikin waɗanda suka yi zalunci suka yi ba daidai ba ta wannan tasbihi da dama ɗabi'an tsani da ya shiga tsanani bai daina ba yana cikin cikin kifi kuma ya ta yi to ba din yana wannan tasbihin ba lalabi safi ba lalabi Allah ya ce wallahi da ya zauna a cikin kifin nan hattashin kiyama nan ne kabarinsa malam me ka koya a nan ka zama na Allah mai biyayya ga Allah fisar ra'i wazzarwa fi shaba'i wal juri fi yani fi kulli al idan kai haka Allah ba zai taba mantawa da kai ba annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi na ibn abbas yana cewa ta'arraf ila Allah fi rakhai ya arifkata shidda ka tuna Allah lokacin da kake zaune lafiya ka tuna Allah lokacin da kake kujeran mulki kana juyawa wai sukan ce wai ai bata wuce kujeran wanzami mai aski ba ka ji kana juyawa dan an jima kaɗan za a zazzage ka wani ya haushi ma a juya shi ya ta juyawa eh to sanda kake mulki kana juyawa a kujeran mulki ka tuna Allah honorable mr president yalla bai mai alfarma mai martaba duka ku tuna Allah kuna kujeran mulkinku aka kai ma an shaƙin mai kuɗi ɗan kasuwa a tajiri ka tuna Allah sanda take kai maka kada ka zan kasuwa ta zo da buɗi cuce-cuce ba a taɗi wanda ya ji na gonga hali ba zai daraja a lashira ba a kiyaye a tsari a tuna Allah to in ka faɗa halin ka yi Allah zai ce ga bawa na ba zan bashi ya tozarta ba ga bawa na ba zan bashi ya walakanta ba ga bawa na ba zan bashi cikin tsanani ba ga bawa na zan share masa hawaye ta amafi lallahi ta mahari ya arifka fi shidda na'am فنبذناه بالعراء وهو سكين فنبذناه to wannan tasbihi da yake yi yana tsarkake jalla jalaluhu Allah yake sai muka jefo shi ta amayar da shi bil ara'i a fuskan ƙasa wa huwa saqim amma tare da haka ya ji jiki ba lafiya a to kai ko ka zauna cikin kifi tsawon da Allah ya so ka zauna ba amma ambaci adadi ba in ba din hizbullahi ba jalla jalaluhu da ina za ka haida tuni ka ruɓe ko zufa kawai ya ishe ka amma da yake biyadihi malakutu samawati wal ardh shi ya ba shi kariya ya ba shi tsaro ya fidda shi amma sanda ya fidda shi akwai rauni a jikinsa akwai wasu abubuwa wanda yake ba daɗi na'am وأنبتنا عليه شجرة من يقضين سود الله تعالى يسنينا دبكاتا نماغ من كيوان yana da bukata na yunwan abin da zai ci wa ambatina alaihi nan take sai muka tsirar masa da wata itaciya shajaratan min yaqatin itaciyar yaqatin mai yawan albarka magani ga cutansa kuma magani ga yunwa sannan ya samu inuwar da zai sha kun ga mai kunfa ya kunu ko fa ambatina kawai alaihi shajaratan yan kaji kana da she kana bar ruwa wannan asbabu ne ko ba haka bane amma musabbabul umur in yaso yanzu zai yi ya gama kuma ka gama dashenka da ban da bin shawarwarin malaman gona duk ka gama sai ka gama dafawan sai wata tsutsa ta cinye jijiyoyin sai ka ga tana bushewa tana gushewa likitan itatuwa ya zo ya ce ah ya haka haka dole ya tuɓe shi ma ya jarasa a wajen ya research ya gano me ya faru in Allah ya so ya gane ya gane in bai so ba ya gama research din shi ya tashi kwanko Allah bai yarda ta tashi ba to wannan ya ishe ka darasi ka koma ga Allah ka dogara ga shi ka san cewa shi ke komai kuma ba abin da ya gagare shi sai abin da bai ninya ba kun ganin aka yi masa wannan kamar maryam ne ku tutturan iccen dabino busasshe matacce aka ce fa ilaiki ilayki bi jiz'in da tafaqat alaiki rutuban janiya wannan ku iccen dabinan da kika dafa kika yi naƙuda kika haifi dan da ba kamar shi a zamanin shi Isa alaihi salam girgiza shi tana girgizawa sai ta ga iccen dabino ya koma ɗanye shatab ya yi ɗaya gogaggu yalo gaba daya masu zaƙi. a san sun fi daɗin ci ka ji da ce kana da kaman mai ɗan ƙima haka irin shi wanda za ka ɗan buɗe bakinka da shi yawwa malam modi ga miyau ya cika bakin in allah ya so za ka samu an gane ko kenan kun ga duka wannan yana nuna mana wa mai ya tawakkal alallahi fa huwa hasbuhu ma daman zaka dogara ga Allah ka tsaya ga Allah ka bi dokokin Allah to Allah kuma wallahi sai ya biya maka bukatunka kaf to bayan an masa wannan sai ne ila mi'ati مئة ألف yazidu wa arsalnahu Allah ya kana nan a matsayinka na manzanmu sai muka sake tura shi a matsayin manzo ila ati alfin zuwa ga wasu jama'u dubu ɗari dubu ɗari miliyan kenan ko? aha auye zidun kai sun fi dubu ɗari wane dubu ɗari domin au a nan bi ma'ana bal kalman au takan zo da ma'ana mai yawa a alƙur'ani daga cikin ma'ani min ma'ani au akwai bal takuni lil iltirabi an gane ko lil iltirabi wal intiqali wa amsalnahu ila mi'ati alifin am yazidun bal yazidun wane dari hmm amma ba ingan mai kwalo-kwalo ba wai ce sun fi dubuwa ne dari sha biyar din shegiya <laughs> ana sauka na je agege kuma kun san san da na je da irin ɗan abin da aka yi a masallacin nan da zani to muka je wata kasuwa a agege kusan boda ne ma tsakaninta da ondo sai ana muka ji ana ciniki sai na ce a ah, wani irin ciniki ne sai aka ce ai su yarbawa sai aka suka gaya mun ai su yarbawa in za su yi ciniki mu muna ciniki daga ƙasa ne muna sama su daga sama sun daga sama ne suna suke wo ƙasa eh, in ya in ya in ka gaya ya ga abu yana yana so ko ta ga abu tana so sai aka ce nawa sai aka ce dubu goma misali ta duba ta ga bai wuce ko ya duba ya ga bai wuce dubu shida ba sai ce dubu shida a yi a yi a ce ya ƙara a ji sai a ce to an sallama to ana cewa an sallama sai ya ce to dubu biyar dai to <laughs> ya kwalokwalo kenan ai zai a ta saukowa a ta saukowa har a kai gejin da shi mai kaya zai ce shi dai ya haƙura da cinikin sai to shi ma ya haƙura to in ya juya ya tafi bai ji an ce dawo a rage maka ba sai ce to ya kai kudin shi na gaskiya <laughs> kada a yi kirarin inda kenan e mun baka dubu dari mun kwalokwalon <laughs> dubu casa'in da tara da dari tara an gane ko mun baka keke rali amma mun kwalokwalon keke mun baka da karawa wato Allah ya kiyaye mu fa'amani فآمنوا فمتعناهم إلى حين فآمنوا waɗannan mi'ati alfin bal yazidun ko da ya isa ya kira su gaba ɗaya suka yi imani billahi rabba wa bil islami dinan wa bi yunus bin nabiyan wa rasula domin da addinin annabawa islam ne an gane ko Su suka yi imani da manzancin yunus famata'anahum Allah ya ce muka yaye azabar da da za mu yi masu muka ji yadda su daɗi da ni'ima domin ƙa'ida ne na ubangiji wallahi bandit ɗin nan da muke fama da shi talaucin nan da muke fama da shi zalincin mafiya yawan shugabanni da muke fama da shi cuce-cucen da muke fama da shi bakin ciki halin kakanika yi zulumi da muke fama da shi wallahi da kwanmu da kwankwatanmu za mu yi imani wallahi da mun gani imar da ba mu tabbasato ko da a tunaninmu ba Allah ya zubo mana walau na ahlal ƙura amanu alaihin. lafatahna alaihim barakatin minas samai wal وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ayoyi irin wannan suna da yawa kafice ma Allah butulce ma ni'imarsa shi ke haifar da bala'i da ai ba haka muke ba sai muka zama kamar mutanensa ba ko laƙar kana lisaba'in fi maskanihim aya jannata ni an yaminin wa shimalin kulumin rufin abikun washkurula balgatin tsayyibatin wa rabin gafuru fa a amadu fa an kanna alaihin tsailal arini fa baddal nahun bi jannatani zawata ukulin hamtin wa asalin wa shai'in min sijirin kali kulle zalika limaza zalika jazai nahun bi ma kafaru fa hal mijazi illal kafuru mutanensa ba ko kwankwata ba su da shi ko kudin cizo ba su da shi ko sauro ba su da shi ba su naka balanta balantana kunama ba rani ba damina hatsi ne ke zuwa ‘ya'yan itatuwa na marmari ga sunan ganyaye ga sunan aminci ga shi nan inda za ka aje triliyon a ƙofar gidanka da safe za ka zo ka ɗauka ai mu ma mun wannan lokacin mun wannan lokacin wallahi akwai yayana yana da wata mashin ana ce mata zargai ta sha kwana a kofar gida da mabudinta da komai da safe a ɗauka a shiga da ita gida yanzu ka tsaya da mabudin mashin a jiki kai tsari a gefen hanya sai ka so cillawa kawai sai ka ji fiyau ido na ganin ido ko ba a ninki ba a kayanka ba har a kanka ana dankanka kaman gafiya ana kai ka daji a lokacin da mafarauci ke kamo gafiya daga daji ya kawo jini ana maka tirke kaman wani bijimin sa a daji ana ciniki kaman an kai ka kara ko ba haka muke ba yau ya Allah kai mana maganin fitina ka raba mu da musiba ka shiryar da masu yi in baka kaddara musu ba Allah ka nuna mana iyakansu na'am فاستفزهم لربك البنات ولهم البنون توشي kenan an kawo darussa mabambanta da kistoshin manzanni mabambanta domin a lallashi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ba kai kadai ba hakika annabawa da manzannin da suka gabace ka sun sha wuya sun yi a saƙala sosai da kafiransu amma a ƙarke sun buga su da ƙasa to don haka kakka damu da halin da ka samu kanka tsakaninka da waɗannan mushinkai naka na makka fasafihin ka ci gaba da wa'azi tambayar su ya rasulana ya habibana waɗannan mushinkai da suke maka isgili da suke maka abubuwa na cutarwa tambaye su wani tambaya za ka yi masu sun ce suna bauta ma mala'iku kuma sun ce mala'ikun mata ne ‘ya'yan Allah ne a'a to alirabbikal banatu walahumul banun yanzu fa kwashe ‘ya'ya mata su ce ‘ya'yan Allah su kuma suna son ‘ya'ya maza su ce su suke bukata kunga ayoyi da yawa sun tam da su akwai ma ayar da take cewa tilka izan kismatin ziza wannan ai ne rabon zalunci hmm? kaman a ba mu kwana gyada da faffe ne sai a ce ni zan yi rabo saboda Allah duk raƙuma a gyada akwai raƙuma akwai ƙumbula ko akwai kuma biɗi akwai wanda kake ruwa-ruwa to in na tashi na ɗauki ɗaya raƙuma sai in sa a gabana in ce ɗaya sai in ɗauki 'yan ƙumbula wata raƙuman 'ya'ya uku ne hudu ne ma a jikinta kwala-kwala ƙumbula ko ɗaya ne a jiki in ka bari. sai in saka a gabanka in ce ɗaya sai in ɗauki raƙuma in sa a gabana biyu sai in ɗauki ruwa-ruwa sai in sa a gabanka in ce biyu sai aka yi rabo har aka ƙare a haka an yi adalci tilka izan ƙismatin riba rabo kenan na zalunci wanda azzalimai suke yi an gane ko to su ba su san mata amma suna jinginawa ga Allah kaji zalunci wa idza bushira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hunin am yabissuhu fi tirab ala sa'a ma yahkumuna alqur'ani yace duk sanda mutum matarsa take da juna biyu haihuwa ya zo gab da gaban shi sai ya ta faɗi da an haihu aka ce zulai ko gwamma sai ka ga fuskan shi kamar an gasa leda saboda damuwa da bakin ciki zalla wajhuhu muswadda wa huwa kazim yana cike da hushi wannan duk wanda ya taba shi za a yi fada me dalili matar shi ta haifi mace kuma yana son matar ba mace bane in ba dan dolancin ka ba hmm? to daga nan kuma sai ya ƙaurace ma majalis ɗin da yake zama a da abokai saboda bakin cikin abin da aka yi masa bishara da shi matarsa ta haifi mace sai ya koma yana tunanin shin zai riƙe wannan ya cikin walakanci da izgilin abokai da koko ya kashe ta ya binne ƙarƙashin ƙasa wa izal ma'udatu ila bi ayi zammin qutilat kenan Allah ya ce tir abinda suke hukunci ya munana to kuma wata aya ma ta nuna ah, ya za ku tattara masu rauni ku ce na Allah waɗanda kuma masu ƙarfi ku ce na ku afa mai yuna sha'u fil hilyati wa huwa fil hisami gairu mubin wanda tun farkon mace tun tana ƴan ƙaramanta za ka ga tana rangwada tana fari eh kuma Allah ya halice ta akan ado da ƙawa da kwalliya eh yanzu ba sallah ne yanzu ba idan kana da ɗa da ya ka lura da budget ɗin inda za ka yi abin da ya dace <laughs> an gane ko ana ta nuna mun lokaci bari in tsaya na so in ɗanyi wani taɓi kaɗan to amma dai an gane karatu insha Allah wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام wa rahmatullahi wa وبركاته wani ya kawo alkur'ani na'am to wani ya kawo alkur'ani guda uku wani ya kawo alkur'ani guda uku wani kuma ya kawo hudu ai yi masu addu'a da iyayensu muna roƙon Allah jalla jalaluhu Allah ya sa su a firdausi Allah ya sa alƙur'ani ya cece su tare da mu baki ɗaya kuma da kuke wannan sadaka Allah subhanahu wa ta'ala ya sa alƙur'ani ya cece ku da mu baki ɗaya duki yadda kuka saya Allah ya mai da wadda ta fita ya ba ku samu duniya da kiyama to waɗanda muka ce suka yi magana kwanan baya